su dai ma waɗannan kansiloli su 226 sun kocin cirindo ne ma a ofishin mataimakin gwamnan jihar adamawa inda ko a nan ne ma suka gana da gwamnan jihar senator muhammadu bindo umaru jibrila domin mika kukansu game da halin da suke ciki a yanzu bayan ma dai ga batun alawus na kujeru da ba samu batun hawa su karaga hakanan ma kuma kansulolin sun ko nuna ɓace ransu game da shakulatin bangaro da suke zargin ana nuna musu a jihar lamarin da ya kai an rage musu wa'adin shekarun da za su yi kana kuma ga ma batun rufe karamar hukumar yola ta arewa na kusan fiye da shekara guda kamar yadda waɗannan kansiloli ma ke korafi sunana buhari yahuza ya eh to gaskiya magana shine kansula ya tsinci kanshi a wani yanayi ne duk abin da kake tunanin cewa entertainment ɗinka ne haƙƙinka ne wanda za a baka kafin kai wata shida a ofis ba a baka shi ba hmm. amma alkawari ya fi so uku ba a cika ba sannan ka saya fom cewa za ka yi shekara biyu ne da rabi shekara biyu da rabi ka ci firamare shekara biyu da rabi ka ci zaɓe shekara biyu da rabi hmm. sai aka zo aka ce maka an bayar maka shekara biyu da wani dalili ni a matsayina na speaker local government ina ina leading din forum ina dauke mu muka tafi gurin shi speaker na assembly hmm. muka ce to ga ku mu a matsayin mu na legislative yan uwanka an rage mana tenuwa yace shi ba laifinsa bane gwamna ne yasa shi yayi mu ne muke kusa da talaka mu ne talakan ya tashi zai je ya gani dare kamar yadda nake magana a yanzu har yau ba biyan albashi na babu dalili kuma babu hujja eh, ni dai sunana Ahmed Usman kansila ne dai na makama A ward a cikin garin Yola mm. wanda aka fi sani da Amadu Stars abin da ya kawo wannan matsalan gabaki ɗaya tun da muka zo zaɓe kamar yadda shi wannan honorable magana mun sai fom kan shekara biyu da rabi za mu shiga zaɓe mun shiga zaɓe suka zo suka dakale wata shida a take bayan sun dakale wata shida wannan gwamnatin tun da muke cin gwamnatin nan mun yi musu haƙuri mun yi biyayya gwamnatin nan muna tarayya da gwamnatin nan su biya mu hakkokinmu sun gagara biya mu hakkokinmu. Honorable Dan Hama Adama Baleri wanda mako shine jawabi a gaban gwamnan jihar a madadin tsaron kansiloli ya koma bai na irin halin da suke ciki a yanzu. Mun ga teno namu ya kusan karewa, mun ga ya dace ne eh, mu kawo koke-koken mu bayan His Excellency Gwamnan Adamawa. wanda yake muna da haƙƙi da sauran da kuma teno namu da aka yanke shine babban abun da ya sa ka kawo kuka don lokacin mu ya zo kare to kamar waɗannan kuɗaɗe kuke bi ko kuma haƙoƙin ku kamar eh, na wata nawa ne to tunda muka hau ma ba taɓa taba ma ba mu haƙƙi mu ko kobo ɗaya ba taba biyan mu to sai dai kuma da yake mai da jawabi gwamnan jihar adama sanato bindo jibrilla jirwa yanayi musu mai kama da wanka as long as uh, na samu wannan kudaden zan neme ku da kaina ma ba wai zan aika true forum ba dukkan ku nan za mu ce ku mu mun yi alkawari muna cikawa ba wani alkawarin da muka dauka ba ku cika ba kudi ne babu shi kuma kowa ya sani babu kuɗin nan ba wai koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da koshin za su samu waɗannan kudade nasu kafin nan da kashin wa'adinsu da ke karewa a watanni uku masu zuwa ko kuma wanda kuma lokaci ne kawai ke ma iya ba da amsar wannan tambaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya